Ghana's political terrain is taking major historical turns. For the first time in the nation's history, the presidential candidates of the two prominent political parties hail from the regions of the north. However, a common trend among political candidates is the political promises that never see the light of the day. President of the Concerned Youth of Asawase, Umar Harris, is calling out the Vice President Dr. Muhammad Ubaumia for failing to address critical economic reforms and social justices in many deprived Zongo communities. When he speaks, he lies. The second is when he makes a promise, he don't keep his promise, he breaks his promise. These are the sayings of the Holy Prophet Muhammad. And today in Ghana, in the political landscape of Ghana, anytime our own brother, His Excellency Dr. Mahmoud Baumia's name is mentioned, then everybody is attributing lies to his name and it has become synonymous of his name. They promised our northern sisters and brothers who migrate from the north to come and work here. The Kaya precisely called that he was going to build a housing for them so that they will stop sleeping outside. Today, seven years in government, the question we are asking is Excellency Dr. Mahmoud Baumia is, has that promise been fulfilled Again, Dr. Mahmoud Baumia promised the Muslim community that he was going to build 16 model senior high schools for the Zongo community. His Excellency Dr. Mahmoud Baumia, in an interview, mentioned that he was going to build the priorities of the Zongo communities were toilets and aftertech. When asked as to whether that was the priorities, that is not exactly what the Muslim community wants. We want scholarship for our youth to be able to add values to their life. We want jobs. There are so many things that the Zongo community need beyond ordinary toilets. Umar Harris indicates competence will be a major lookout for the electorates. He's advising the Zongo communities to avoid falling prey to the propaganda by some politicians to advance their political agenda. We would not disown our own brother, His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia, but the records are very clear. Now, what we are saying is the Muslim and the Zongo community is looking forward for nothing but leadership that is not limited to mere rhetoric, but action. We want a leader who places results at our disposal and not a leader who just make promises and don't keep. All we are saying is election 2024 is approaching and then it is not going to be based on religion or tribe. what we need, what the people of Ghana and especially Muslims want is competence. Because the Muslim will not have a Muslim representative who would become a disadvantage to the Muslim community. Because it is even against the Islamic principle. Ladies and gentlemen, this is our call and we are urging every Muslim to prioritize competence action prone leadership, result oriented leadership over and above the religious sentiment just for someone's parochial interest. Thank you. Reporting for Joy News, Clinton Yeboah. Uh, credit to Joy News. ina uh, ji wanda ya faru last week ga daga asawasi constituency umar harris uh, allah kiyaye ka allah daukaka ka kara ma basira allah ma jagora insha allahu uh, wanga voice of the asawasi youth kenan yes voice of the asawasi youth and the message is clear wanda bai ji ba ko wanda bai gamsu ba ya yi je kona teku kaya ka je ka sa petro ka kunna man kishi ka kona teku amma abinda muke so mutane su fahimci ne the message is clear Utalaji Mahmud bawumia ya muna alkawalin wannan ba manifesto promises bane a'a shi ya ce muna ya gina muna 16 models uh, abin ga senior high schools in the 16 region zango su da ke cikin 16 regions nan duka shi ya fadi before 2020 elections so one ba shi cikin wani manifesto no shi sa wadan ababen da danwa na ya listin nan duka abu ne da haka nan ne ba ruwana da yadda ya yi turancin shi ba ruwa na da yanda ya a'a ni messaging nan messaging nan shine most important for everyone each and everyone ya understand let it sink wani ishin wani musulmi ne wani badagombe ne bamoshe ne busanga ne gadangwe ne voltarian ne wannan duka shara ne ajiye gefe abinda na zo yi magana a yau kina shi this is taking me right into the program of the day. Asawasi youth, a eh, eh, muna behind you. Kuma mu we are proud, kamar ninga I'm proud NDC amma behind ko kuma aside my NDC affiliation ni youth Asawasi ne kuma I am solidly behind your message. Kaima ma ka je community ka ka organize naka youth ka bar su yi interest su self interest da kuke so mu interest da muke so ke ga suke save muna an wawatar da an mu da daman mu ya jima yes an wawatar da an mu da daman mu ya jima it's all about competence adili mai gaskiya wanda zai yi da mutane aiki duka-duka kenan amma wai don dogo ne guntu ne baki ne fari ne a musulmi ne a wan christian ne wannan duka ku ajiye gefe da kuka zo american kuka je britain nan kuyi yi tunanin shugabannin nan musulmai ne kun kace ya ba ku tashi kun je saudiya nema ba ya ba ku je katar da su dubai ya ba ku je ba inda kuke nan da kuke da passportin garin kuke vote nan kuna vote ne based on religion ko kuna vote ne based on competence da abinda mai shi ya gaya muku ya zo ya muku sheku zauna ku fadi a at the same time ne sheku waje kuna fadi b everything about you is lies kamar dai yanda ake tuguman bawumiya mai karya ne ku da kanku karya kuka yi magana daya biyu sai rantsuwa maganan Allah wanda ya magana da ya bi duka rantsuwa duka makaryaci ne ba ya zauna a yi magana ba yi rantsuwa ba every single two seconds duka every two seconds duka an yi rantsuwa every three seconds duka an yi zagi every five seconds duka an yi kage a yi karya wannan duka bai wash inda muna cikin yawancin rai da lafiya wannan jandamun damun nan bai faruwa batun dr alhaji mahmudu bawumiya ba biri da zai hana wani ya yi magana shi cikin zango kuma duk abin da ya yi duka kamar yadda kuka muna fitowa da shi yanzu muke tanadin kun gaba ba da yawa wani ma ku ba kusan ya fadi ba insha Allah ba wanda zai yi cewa kar wani ya batun ba wumiya in kana da maganan shi na alheri zo ka yi in kana da maganar shi na yayi karya zo ka yi in kana da maganar shi yayi program yayi project mai kyau zo ka fadi amma wani bai ya hana wani mu yufon asawasi we are solidly behind this message and pressure we are behind it mun mika wuya da wanga message Allah saka muku da alkhairi Haris keep it up muna nan ga more great to your elbow ko menene muna nan insha Allah wani bai yi intimidate wani da presence in dr alhaji mahmud bawumia shi sa wannan ku get shi straight